gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum jama'a shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa mu kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana iya kuma kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina bahari auna. Tare da ni Daula Salim. A duk ranar Laraba, shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. A yau ma, talatin ga watan Janairun shekara 2019, shirin namu zai magana ne akan dokar 'yancin nakasassu da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba hannu. Mun ba da gaskiya cewa wannan zai rage matsalolin da nakasassun suke samuwa a Najeriya kamar yadda ake samunta. haka ne amina kin san a cikin wannan watan shugaban najeriya ya rattaba hannu akan sabuwar dokar da za ta baiwa masu nakasa damar inci ɗaya da kowa wato kamar wajen neman aiki da hana tsangwamar su don haka ne yau wakiliyar sashen hausa madina dauda ta tuntuɓi wani ɗan majalisar dokokin najeriya domin jin menene dokar ta kunsa za kuma mu ci ta bakin su kansu masu fama da wannan lalurar sannan ɗan iya ya yi sharhi akan wannan dokar. Yanzu amma bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka maku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce ta wani hanyoyi ne kuke ganin ya kamata a tallafa wa masu nakasa ga kuma yadda kuka amsa mana. Haka yake to an samu ta farko a yau ta fito ne daga Usman Ibrahim Keffi inda yake cewa ta hanyar inganta rayuwarsu ku tashi lafiya. amsa na gaba kuma ya fito daga wurin abubakar kawo girgir inda ya ce hanyoyin suna da yawan gaske amma kaɗan daga cikin abin da ya kamata a taimakawa masu bukata ta musamman shine ba su kulawa ta fannin iliminsu da kuma jawo su jiki sannan kuma um, sannan kuma da tafiya da su a kowane al'amari haka ne kam to yi amsa ta gaba inda ta fito daga abdullahi musa digil allah sa na faɗa wannan sunan daidai inda yake cewa samar masu da rayuwa ingantacciya ta hanyar ilimi da koya masu sana'a shine mafita a gare su amsa kuma daga wurin abdulkadir sarkin hurumi inda ya ce ta hanyar sama musu sana'o'i da kuma ba su ilimi kyauta da magunguna To sai Kabiru S. Hain Alhaji inda yake cewa a gani na kamata ya yi a taimaka masu da sana'o'i ta yadda za a kula da su kula da kansu. Sai kuma amsa daga wurin Mamuda D. Salihu tare da Mamuda mai sai da magani garba cede inda ya ce salam yau da gobe hanya da ya kamata a taimakawa masu nakasa shine hanyar sana'a hanyar sana'a ta dogara da kai um, kamar aikin hannu ko kasuwanci To an samu ta ƙarshe a yau ta fito ne daga Kabiru Musa Umar inda yake cewa kamata yi masu hali da kuma gwamnati ta taimaka musu da jari su kuma kama sana'o'i su ma domin su dogara da kansu. To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To yanzu bari mu je ga sakon ɗan iya da ya baiwa aminin sa isa lawal akara. a zaune na iske ɗan iya yau kamar wani mai ɗaukan darsu na ce ɗan uwa lafiya kuwa na laga lagalaga kamar ka ga su. ya ce kai dai bari kawai na ikara kada ka jani da musu domin ni nan da ka gani na yi nisa ne a tunanin sabuwar dokar nan ta kyautata rayuwar na ƙasassu ka san shugaban ƙasa muhammadu buhari ya rattaba hannu kan dokar da aka ce za ta kula da su domin da wannan doka yanzu duk wani ɗan ƙasa ko hukuma hukumar da ta ce za ta musguna musu akwai tarar tilin kuɗi daga naira dubu ɗari zuwa miliyan guda da gwamnati za ta karɓe har ma ta zuba su a asusu. A takaice dai wannan sabuwar doka za ta jaddada wa masu bukata ta musamman su ma fa mutane ne irin kowa ba su da wani na kasu, kuma babu wata hukumar gwamnati da za ta rinka gudanar da ayyuka ta ce kuma babu su shine fa nake ganin wannan zai ma taimaka wajen sha kare sunan da ake kiransu da shi na nakasassu na ce gaskiya kuma ɗan iya wannan doka za ta samarwa da masu bukata ta musamman ɗin da ake kira nakasassu a wannan ƙasa 'yanci saboda za ta taimaka wajen kare su daga dukkanin tozarci domin dama masu bukata ta musamman a Najeriya sun daɗe da wannan kula kudai kudai kuma duk da wannan doka dole su ma masu bukata ta musamman ɗin su dage kada su kashe jiki da lalaci game da ilimin kansu da na 'ya'yansu kuma dole ne su miƙe kada su yi sakaci tunda dokar dai ta nuna ƙarar cewa haramun ne a nuna wa waɗannan mutane da ake kira na ƙasassu bambanci wanda kuma ni ina ganin da kakkiyar zuciya da ilimi ne kawai za su taimaka musu wajen ganin sun kai ga gaci amma fa ɓangaren mahukunta ma akwai buƙatar jajircewar shugabanci ta yadda duk wanda ya ci mutum mutuncin masu bukata ta musamman ɗin da ake kira na ƙasassun zai gamu da hukunci. Musamman ma dai ganin yadda idan mutum ba shi da galihu a Najeriya ya kai kara sai a yi tafaman dogon turanci. Dan ya ce mu dai na ikar fatan mu Allah ya sa zuwan wannan doka ya sa al'ummar ƙasan da ƙasarsa amfana. Domin na ga wani sashin dokan na cewa an ware wa na ƙasassu kashi biyar na guraben ayyuka a dukkanin hukumomin ƙasar nan nan dan su masu ɗana kaga ai wannan zai taimaka wajen rage adadin nakasassun da ke garari a rana sannan in aka bi wasu sassan ma ita wannan sabuwar doka za ta rage wa nakasassun ƙasan yawan barazana ko da dai kuma su ma akwai buƙatar su riƙe wa wannan ƙasa amana kada samun wannan dama ya sa su fara yi wa ƙasar ɓarna. ko kuma idan sun samu gurbin aiki a gwamnati su yi amfani da lalura su zama 'yan share guri zauna. Abin sani dai shine duniya na sane da sanya hannun da shugaban ƙasa ya yi kuma kowa na ta murna. Amma kuma bin wannan doka sau da kafa ne zai zama ma'auni ga dukkanin masana. Kenan babban aikin da ya rage gaban kowane ɗan ƙasa shine aiwatar da wannan doka tun daga manyan mu har zuwa ƙanana. To ba ɗan iya ya mana ya mana doka dalla dalla kam. To yanzu bari mu ji ta bakin masu fama da lalurar nakasa akan wannan dokar. To ya nakasassun kasar suka ji da wannan abu? Shugaban nakasassu na jam'iyyar APC musu bahu lawal diddi yana mai cewa. Mun ji daɗi muna tare da farin ciki duk nakasashen da yake Najeriya na da tabbasin cewa mun waye gari ko kuma muna cikin farin ciki a yau. Saboda abin da shugaban ƙasa ya mana abinda wani fatin ya shekara goma sha shida bai iya yi ba ne an fi sama da shekara goma ya je ya dawo wannan majalisa ta yi ta tafi ba wata majalisa ko kungiyar siyasa da ta iya sa mana hannu sai wannan bawan allah mai albarka janar muhammadu buhari wanda yau ya ba mu 'yancinmu a matsayin mana 'yan ƙasa masu bukata ta musamman ya ba mu mu a matsayin mana 'yan siyasa masu bukata ta musamman. amma shugaban kungiyar neman 'yancin makafi a arewacin najeriya ali yahaya gwarzo ya ce ba sa hannu a dokar ba ne aiwatarwa kullum sai a dawo da ita sabuwa a yi mana surutu domin mutanen mu su yi addu'a a yi nasara domin mutanen mu su ba da ƙuri'u a nasara da zarar an yi kowane gwamna da kowane dan majalisa sai ya ce a kama mu kar baki su zo su dinga ganin mu akan titi wannan allah ba zai goyi bayan irin waɗannan abubuwan ba idan ubangiji ya taimake mu wannan doka ta tabbata ita ce kyakkyawar hanya wacce gwamnati za ta zo da ita ta hana bara cikin adalci amma middin wannan doka ba ta tabbata ba duk wata hanya da gwamnoni suke bi ko kuma gwamnatin tarayya take bi don ta hana mutanen mu bara to hanya ce wacce babu alhairi a ciki kuma alhairi ba zai haifu ba gwamnatocin da mu allah ya ɗora wa shugabancin musu ji tsoron allah kuma su yadda mu ma da Allah ya nakasa mutane ne kamar su kuma idan ubangiji ya ga damar ya mai da kowane ɗaya daga cikinsu makaho ko gurgu ko bebe ko kuturu a cikin sakan ɗaya zai mai da shi saboda haka ba wai sun fi karfin Allah ya musu yadda ya mana bane saboda haka su sani kamar yadda kowa yake zaɓar su mu ma haka muke zaɓar su su kyautata mana wajen karatun mu su kyautata mana wajen kiwon lafiyar mu su kyautata mana wajen karatun ƴaƴan mu da kuma sana'o'i domin dukkan mu akwai masu yi muna da baristas da professors da doctors a cikin nakasassun mu amma ba a taimakon mu a wannan gwamnatin ta najeriya to sai to madalla bari mu je ga wakiliyar sashen hausa madina dauda domin jin tattaunawa da ta yi da ɗan majalisa daga jihar plateau timothy simon akan abubuwan da wannan dokar ta tanada. Wannan doka da shugaban Muhammadu Buhari ya sa hannu na nuni da cewa daga yanzu muskuna wani nakasashe babban laifi ne a Najeriya da ka iya kai mai laifi fursuna na tsawon watanni shida ko kuma a ci tarar mai laifi har naira miliyan ɗaya. ko kuma a haɗa duka biyu a ci tarar kuma a zauna a jarun. Ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar fancin kanke kanam daga jihar Filato, Timotin Gullu Simon ya yi ƙarin haske akan dokar. Eh, mu mun lura cewa akwai damuwoyi da yawa akwai mutane wanda suna nan suna samun yanayin tafiyan rayuwa da sauki akwai waɗansu kuma wanda ba su samun shi da sauki wato na sun kenan wayanda ba su ji sosai ba su a iya tafiya ba su a gani da irinsu da yawa wanda yanayin rayuwa ta ja musu mun gani cewa ya kamata a yi wani doka wanda zai taimaka musu in ba dai an zo da shi ta hanyar doka ba ba za a kula da su ba in kuma ba kula da su ba ya zama cewa ba a damu da su a duniya ba wahalolinsu zai yawa kuma kin ba da kin gani cewa ana demokradiyya ne duk abin da ba shi da doka kowa zai yi abin da ya ga dama shi yasa aka zo da wannan dokan mun zo mun nade shi majalisa na birnin taraya da majalisar dattijai duka gaba daya mun hada anu muka yi wannan abun shi shugaban kasa baba buhari kuma ya yi na'am da shi saboda shi ma yana da wannan tausayin ya sa hannu a wannan dokan yanzu muna da dokan kyautata wannan kasa su a kasa kuma ya ce zai kafa hukuman kula da wannan na kasasun mun ba da gaskiya cewa wannan zai rage matsalolin da na nakasassun suke samuwa a najeriya kamar yadda ake samunta a wadansu kasashen su ma su ji daɗin zaman rayuwan kansu a wannan kasa to akwai wani tanaji da kuka yi na kila maganan gine-gine ko kuma inda za su tafiyar da rayuwarsu mafi sauki? akwai su da yawa saboda su na kasa sun ba zama wuri daya suke ba akwai ma'aikata a cikinsu shi yasa muka ce 20 bisa ɗari dole a ba ma nakasasu wanda suke shirye suna da takardunsu su yi wannan aiki a basu zuwa wurin aikin yakan ja waɗansu damuwoyi akwai irin motocinsu wanda su da kansu suke tukawa ba kamar motocin waɗansu yadda mu masu wanda ba mu da damuwa muke tukawa ba in sun iso akwai hanyar da su ba za su iya su hau gidan sama kamar yadda mai kafa biyu zai hau ba in an je airport filin jirgin sama ba za su iya shiga ko ina kamar yadda mai kafa biyu mai hannaye biyu mai idanu biyu mai kunnuwa biyu zai iya shiga ba saboda haka an yi gyara ko kuma za a gyara musu nasu hanyar yadda zai taimaka su zo su wuce ko gidajen zama za a dube shi kamar yadda ake yi a kasashen da sun fi mu girma saboda su same shi da sauki eh, gidajen da an riga an yi su suna nan ba su ba su doke da wannan eh, ba su doke da wayannan structures din ba amma wannan dokan ne ta bayyana cewa ya kamata daga an kafa dokan daga an fara amfani da dokan duka gidajen da za a yi don ba san ko wane ne zai zo gidan ba Eh, na su zai iya zuwa ya yi haya a gidan gidan ya zo ya same shi da sauki duk inda zai je saboda ba inda za an keɓa cewa ga nan angon na nakasasu ne ga wannan kuma na sauran mutane tun da ba riga mun yi haka ba dole ne a gyara ko ina da tunani cewa kowa zai iya zama a ko ina ko filin bol ne zuwa filin bol ne akwai inda za musu saboda su ma suna da kallon kafan kansu suna da kwallon hannu suna da kwallon sanda da yin wasannin da kowa yake yi su ma suna yi yanzu saboda haka mun dube shi cewa kowane fani suna nan a wurin in ya kai wani lokaci ne wanda za mu ce to bari mu keɓe angonsu wanda mu ce ga angon na kasasu kenan a je a zona to wannan zai iya ba za a same shi da sauki ba saboda ko mutum shi na kasasu ne ba zai haife na kasasu ba wanda zai haife su yara ne wanda su ba kaman shi ba saboda haka ba za a zona a wurin a ce wannan wurin na wane ne saboda haka muna nan tare a ko'ina a cikin dokan nan akwai inda ake maganan wanda aka kama shi da laifin musgunawa na kasashe me za a yi mai in an kama mutum da musguna da laifin musguna wa nakasasu ba za a bar shi ba saboda in ba a yi dokan haka ba mutane ba za su kula da su ba lamba wan ya zama dole ne ka lura in ka gan nakasasu kusa da kai ka bashi wurin zama ka tashi mishi in yana nan kuna layi ne ka bar shi ya wuce a gaban ka ko ma ba za a baka wani horo ba ne ya kamata ka sani tsoron Allah ma a zuciyanka ya kamata ka sani cewa wane a bashi wuri in kai ne in kai ne kana na a wurin zaka so a yi maka saboda haka ka ba su wannan wayanda kaman eh, kungiyoyi gaba daya organizations wanda sun kasa yin wannan wanda sun musguna masu doka ta ce za su biya miliyan daya kuma za a yi iya kulle mutum har zuwa wata shida eh, in individual ne kuma dubu ɗari daya za ka biya an yi shi ne haka saboda kowa ya sani cewa wannan abun ba wasa ba ne dukanmu halittan ubangiji ne kuma dole ne mu lura da juna in ba mu yi shi ta doka ba ba za a damu ba su kuma za a dinga musguna musu a ko'ina a koyaushe waɗansu wanda suna da a ce suna da ciwon kanjamau da sauransu su ma na su ne bai kamata a kori mutum a aiki saboda yana da wannan cutan ba bai kamata a kore wani wani saboda yana da ciwon a ce ciwon mura mai ake kiransa ciwon fuka bai kamata ba a je a lura da shi saboda in wani organization wani kungiya ta yi wannan ta kare wannan dokan ta kare wannan dokan saboda haka dole ne dole ne a hukutanta saboda haka za a iya kai mutum kara kenan za a iya kai mutum kara su na kasa sun Allah ya taimaka ma idanunsu sun budo su sai don sun san wahalolin da suke tafiya a ciki yanzu da wannan dokan sun sani cewa akwai wannan dokan suna binta kowane rana wayanda ba su da wannan damoyin ba su damu ma ko akwai wannan dokan ba ya cancanta yanzu hukumomi national orientation agency da ministries of information su dok su wasar da wannan labari a sani ce daga federal eh, eh, eh, birnin tarayya jihohi da kuma karamin hukumominmu su ba da wannan shela a sani cewa ko a yaushe ne in an samu wani da wannan abun ko a ina ne ko churches da masalatai da sauransu gabariya ko ina inda ko makarantu ne ko a kasuwa dole ne a bi wannan dokokin kowa da kowa ya kamata ya sani cewa dokan nan fa ta zo ta zaunu saboda haka a yi a taimaka ma jama'a in mun yi haka ya nuna muna son juna in yayi haka mu da yawa za su ragu saboda in ka gan wani ka tausaya masa kai ma ka nuna tsoron allah kenan za a yi zaman lafiya to wannan hukuma da kuka ce a kafa a cikin wannan doka wato kun yi shi ne domin kyautata musu kenan su daina bara mun yi saboda a taimaka musu e a rage bara za a iya a taimaka ma mutane a hanyoyi daban-daban akwai sunanan da yawa wanda suna bara saboda ba su samu abin yi ba in an yi haka an yi haka ya zama dole in wani kungiya za ta diba mutane in ta diba wanda suna nan da jikunansu su sab dole ne sai sun duba su nema wayan da suna nan a kasa su saboda akwai filin su ba yadda za a cika ɗari bisa ɗari da wayan da ba su da damuwa za a cika eh, casa'in ne a bar ishirin sai an neme su in an neme su kuma yawancin su suna nan suna bara a waje akwai wanda ba su da takardu suna nan su ma a wurin ya cancanta su ma su doke wannan zarafin su je su shiga akwai makarantar kasasu wanda gwamnati ya kamata ta gyara masu su je wurin su samu ilimi ko secondary ne saboda akwai fili yanzu in ba sun je makaranta su ma su samu wannan abun ba wa zai cika filin aikinsu a wannan eh, kungiyoyin dole kowa yana da nashi abin da ya kamata yi na kasa sun su yi nasu gwamnati su yi nasu amma da yawa wanda suna nan a wurin suna nan da ilimin su waɗansu da ma ba su da ilimin boko suna da ilimin tunanin da za su yi abubuwa akwai wani wanda na ganin shi kowane lokaci yana aikin welding kullum wani alhaji yana aikin welding in ka wuce yana da hannu ba, shi da, da hannayensa biyu amma in ka gan yana ja in ka gan yana jan generator sai ya sa a nan a hamatan shi yana ja kana kallon shi yana yi kamar ya fi ma masu hana ya biyu a wani yana gona sai ja wannan wata fom nashi yana duk ina ganin su a facebook irin wayannan in an je an taimaka masa an kara mishi an sa shi a wani aiki aikin gwamnati ba karamin riba za a samu ba ya samu makanshi kuma ya samu ma jama'a a kasa to wannan hukuma mai kula da nakasassun nan idan ta fara aiki dole ne kenan ta ɗauki naƙasassu kuma kila mai kula da su ɗin ma zai zama naƙasashe. Ya zama dole don akwai dole a samu shugabansu. a samu shugabansu ko a department ko a unit wanda kullum zai dinga lura da su a wurin saboda su dokokin cikin gidan ma za ya kamata a keɓe waɗansu dokokin cikin gidan banda dokokin da an riga an kafa na dibansu saboda in an zo wurin a san yadda za a yi a yi tafiyar da su za a samu shugabansu shugabansu zai dinga musu magana ko training ne ma kowane lokaci ana training ma ma'aikata su ma a same su da wannan training akwai nakasassun ba kawai a najeriya kadai ba suna nan ko ta ina akwai ministoci wanda nakasassu ne a waɗansu kasashe akwai ambassadors akwai waɗansu suna ayyukan in su suna wannan ayyukan in wannan sun hadu da su za su karfafa su za su gani cewa eh ashe kasa bata ki su ba ashe Allah ma bata bai ki su ba saboda su samu karfafawa in sun dawo gida za su taimaka ma wanda suna nan waɗansu su ba su fita wuje waɗansu suna kashe kansu a cikin gida waɗansu kuma suna da cutan sai su zona ba za su fita suna jiran ranar mutuwa kawai amma in sun gane cewa wannan abin yana kasa kin gan zai karfafa su za su fita wuje su nema inda za su sha iska su nema inda za su samu taimako su ma su yi taimako ma wadansu wannan sabuwar dokar albashin nan yanzu da aka ce a biya ma'aikatan gwamnati naira dubu talatin a matsayin albashi mafi kankanci za ku tabbatar cewa wannan hukuma mai kula da nakasassu ita ma ta bi wannan umarnin wannan ya zama dole su ma yan najeriya ne su ma yan kasa ne ya kamata nasu ma majalisa a, son majalisa kada ya kasa dubu talatin amma tun da ya zama haka gwamnati ta ce ba ta da kuɗi to bari a fara da talatin din shi yasa kin ga majalisa muka ce ba mu yadda da dubu ishirin da bakwai ba menene bambancin dubu uku wanda ba za cika ya kai dubu talatin ba daga yanzu mu fara da ita sai nan gaba in Allah ya albarkace mu za mu iya mu tattaune za mu iya mu je mu duba mu bude duk albarkun da Allah ya riga ya bamu banda mai din akwai yawancin su ba jihohin plateau a Nigeria wanda ba ta da mineral resources a je plateau a je kogi a je Kano a je Zamfara da sauransu kowa na da wani abu in gwamnati ta taimaka an developing wannan abubuwa din ba za a rasa abin da za a biya ma'aikatan mu har dubu ɗari ɗaya a kowane wata ba a yanzu su ma ya kamata su na kasasun nasu ya ɗan fi ma na wayan nan na sauran jama'a in an sa a wannan ra'ayina ne fa ba ra'ayin national assembly ba ne a ra'ayina ya kamata su ma su samu nasu ma ya fi haka saboda ya taimaka musu amma dai an fara dai a fara na sani da lokaci za a samu gyara za a samu yadda za a same shi da soke na ba da gaskiya za mu yi wannan kuma zan yi wannan bari a fara da wannan muna da muna muna muna muna kara e, guzari akan kowane dokokin da muke yi kowane lokaci in mun dawo in an zo an fara wannan tunda mun riga mun nade wannan in an zo an mun zo koma an fara amfani da ita za mu iya mu zo da shi so da a bude shi saboda ba za a kulle doka ba wato abu ne da za a yi gyaran shi akai akai za a ta gyaran shi akai akai za ta gyaran shi bari mu gan yadda za a fara muna kiran shi shugaban kasa baba buhari kada ya ɗauki lokaci ba ya buɗe wannan kamar yadda ya sani wancan bil na not too young to run ya sani waɗansu bil wannan shi ma ya kamata a fara ɗiban mutane a fara ɗiban neman nakasasun su sun su ma da kansu su fara fitan a fili su nuna kansu kada su ji kunya kada su ji tsoro su fita su nuna kansu saboda akwai fili saboda su a kana nufin a fara aiwatarwa tunda da ya riga ya sa hannu eh a kafa ba a kafa kungiyan ko kuma hukuman eh, kyautatawa na kasa kasasun batukuna ya kama in ba a yi wannan ba aito ina ne dokan za ta bi ina ne za a wannan eh, eh, eh hukuman ita ce za ta duba kowane kungiya kungiyoyin gwamnati ko suna bin wannan dokan ko ba su bin wannan dokan saboda an kafa ta za ta bi kowane ministry agency ne su ko department su duba in za a mutane a nnpc in za a mutane a dpr in za a diba mutane a national assembly in za a duba dole ne kawai sai an dibe su dole sai an dibe su in ma wani bai apply a cikin su ba za a fita a advertise a nuna a yi shela cewa ana bukatan mutane a nan saboda suna nan a kasa babu kungiyar da za ta ce ta neme su bata same su ba saboda suna nan ya zama dole ma in ma qualification din ya nasu ya yi yawa za a sokar da su saboda a taimaka musu in ana neman duka graduate ne amma ba samu graduate na kasa su ba amma ana an samu mai diploma da nce da secondary dole ne a sokar da abin nan din kungiyoyin ciki shi yasa na ce miki ya kamata eh, kungiyoyi internal eh, eh, abin dokokinsu ya kamata ya rufe wannan nakasasun saboda a taimaka musu in ba mai digiri a samo mai diploma shi ma ya yi aiki shi da yake shi nakasu ne nakasasu ne an yi dokan ne ya taimake su ne so ba abin da za a yi wanda zai taimake su wanda za a ce an bai daidai ba. Kuma dama ai ku kuna sa ido ne akan hukumomin gwamnati za ku dan taimaka kenan ko? Mu muna sa kai na ba da gaskiya na tabbatar maki cewa a National Assembly in wannan abun an kafa wannan abun mu ne za mu fara za mu fara bin wannan dokan za a ɗiban mutane a national assembly kin san da yake ido na kanmu kowane lokaci ba za mu iya mu zo mu ce ba za mu yi wannan abun ba za a tambaye mu mu muka yi wannan dokan a fara da mu za a ɗiban mutane ina Eh, filin na kasasu a nan dole ne a fitar da shi a gaya musu duk wanda ke zuwa ya zo a national assembly ma yadda aka yi ta akwai kaman kaman da an sani yadda aka yi national assembly kowane office na kasasu zai iya shiga saboda muna da hanyoyin mu wanda ka iya kabinan kabinan ko mai kafa ko mara kafa ko mai ido ko mara ido zai iya ya shiga kowane gefe a national assembly kaman da mun sani ne an yi wannan abun haka saboda haka kowane ministry kowane kungiyar gwamnati ta je ta yi wannan saboda a same shi da sauki daga karshe kuma bari mu je daga bakin barista mai nasara umar ibrahim shi kuwa barista mai nasara umar ibrahim ya yi ƙarin haske ne akan abin da dokar ƙasa ta tanada musakai ko dabbobi ko mutane marasa ƙarfi ko mutane marasa lafiya amana ne allah ubangiji ya bamu a kanmu na mai kokari mu kirke su gibi da ke akwai tsakanin raunin su da kuma mu a cikakkiyar lafiyar mu wannan abun shine inda Allah yake so mu rike amana mu cike wannan gibi ta yin adalci a zamantakewa shugabanni haƙi ne Allah ya ɗora muku sashi na hudu da sha ɗaya na tsarin mulki ya ce eh majalisa tana da damar da za ta yi dokoki wanda ita ta kafa wannan hukuma saboda sashe na 41 na tsarin mulkin najeriya ya ba da 'yanci na dan adam ya yi walwalashi ya yi tafiya duk inda yake so sannan sashe na sha biyar sakin sashe na biyu da na uku da na hudu na tsarin mulki ya ba da tanaji na cewa dan adam ko kuma dan najeriya ya je duk inda ya ga dama a najeriya nan ya tsuguna ya yi mu'amala neman arzikin shi haka yake barista kam kowa da yana da wannan damar yin duk abin da yake so kuma da yake Allah ne ya sa musu baya su suka sa kansu kwarai da gaske to ya kamata mu ma a matsayin mu na yan ƙasa mu miƙe tsaye mu taimaka musu akwai wasu masu ƙananan sana'o'i ya kamata ku dinga ba su damar su ma a dama da su mhm. a ɗauke su aiki akwai abubuwa da yawa za ki ga amina in kika duba kamar ƙasashen ne za ki ga amurka za ki ga akwai aiki da yawa da masu lafiya ke yi da su ma ana ba su a wajen nan kamar a wurin inda ake aika sako wato post office mm, da wurare shaguna ma kamar su Walmart ma zaki ga akwai ayyuka da yawa da suke yi akwai ma wani lokacin da nake yarinya mai saida mana da su tsintsiya da abubuwa yana da nakasa amma yana nan da shagon shi a Wuse Market kuwa to jama'a mu rungume su dukkan su su ma ba Allah ne ya daura musu ba su suka sa kansu ba duk a zama daya a taimaka musu Allah kuma ya taimaka mana gaba daya duka annan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya ba da umarni wajen haɗa wannan shirin Daniel Brown sai injiniyan mu na yau da kuma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da wannan shirin. Amina Buhari Auna. Ni Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nake cewa buhuta huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu cikin wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa. 'Yan wasan kwallo share